Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna sarautar mata na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa na Bels. tare da ni mai gabatar muku mamman Al'amin. Na mika hannu na karɓi yaran take cewa wannan ɗan kiwar ai ba zai zo ba don bai da yarda sam. Yaron kuwa ya ƙara lafewa a jikin uwarshi tare da ɗan sakomin idanuwan shi da yake limshiwa Hamza da mai gidan suka shigo tare inda ya mai iso cikin falon matar inda matar ta shiga ɗakin ta sako riga. Don da ma ba ta da riga a jikinta. Dariya suke yana cewa wallahi in ba yau da na gani ba, ban yarda cewa kana da mata ba. Kai, kai Hamza, wannan ai sai a ce ƙanwarka ce ta rako ka. Shi ma ya ma matar ya yaro da mai jiki tare da mai fatan Allah ya bashi lafiya ya tsare gaba. Muna daga zaune ne nake jin magana irin ta manyan mata daga bayan tagar su ana cewa "Baki kuka yi ne? Matar ɗakin ce ta ba da amsa da cewa imama eh, abokin karatun diya ne suka zo gaida abba da jiki shi da matar shi. Ta ce Allah sarki sannunku da zuwa kun ji mun gode ai ya ji sauki yanzu bisa ga shekaran jiya. Sosai na ji mamaki a raina yadda ba ta jin kunyar kiran mijinta da diya a cikin mutane haka. Matar take ce mana, mama ce, maman diya take gaishe ku. Jin hakan na mike zuwa waje don in gaya da matar da aka ce mahaifiyar mai gidan ce da muka zo. Ina fita Mansur ke cewa matarka karamar yarinya mai hankali ba irin yaran yanzu ba. Yaushe kuka yi aure ne wai? Hamza ya ba shi amsa da cewa almost eight months kenan, kai shi ma ba kuwan daɗe da ita ba sosai, Kaje je dai kai ango ne. Matar ta ce wallahi ta bani sha'awa sosai tana da kamun kai ba irin yaran yanzu ba, da sun yi aure sun fara rawar kai kenan su ga matan aure. Na dawo ɗaki na bar dattijuwar a waje tana ta saka min albarka tare da mana fatan alheri. Abin da ya sa ni jin daɗi da ma a ce ni ma haka nake zaune da umma da na fi kowa jin daɗi wallahi. 'Yan mintuna kaɗan Hamza ya miƙe yana cewa to madan ni zan tafi zan barki da ba kuwa sai an jima zan dawo na ɗauke ta. Ta ce amma na gode kuwa sai ka dawo ɗin a gaida gida. Ya juya inda yake yana ce min to zan tafi sai na dawo kenan. Allah ya tsare na mishi cikin ɗan sanyin magana. Suna fita take ce min wai yaya sunanki ne na ce mata a hankali Aisha. Ta ce ni kuma sunana Hindatu. Hindatu nake amma an fi kirana da Hindu. Yara na biyu ta farkon tana gurin mahaifiyata don ban yaye ta ba na samu cikin Abba. shine mahaifiyata ta ɗauke ta. Allah sarki ita kuma mene sunanta ta ce Hadiza take. To ba sunan na ce. Na ba ta amsa da faɗar hakan. Muna zaune sai ɗan jana da hira take a hankali ina ɗan ba ta amsa a cikin hikima take ɗan fahimta a hankali duk da dai wai na ga ina ɓoye mata sirri na. Haba abba ka bari na ɗan tashi na je na wanke kayan ka gan su can a jikin tun safa a ruwa. Sai kuka yaron yake ta faman yi gwanin tausayi idan mutum na kallonsa. Ta ce bari dai na ƙara ma magani na gani ko za ka samu barci. Haka ta miƙe zuwa uwar ɗakin ta don ɗauko maganin. Miƙewa ne na fita daga ɗakin zuwa waje inda famfons yake. Ta jika kayan yaron a cikin baho mai ɗan faɗi. Na gyara hijab ɗina ba tare da na cire ba na soma wanke kayan yaron da nata a hankali. Har sai da na kusan kammalawa sai ga Hindata ta fito daga ɗakin goye da yaronta a bayanta. La Aisha, yanzu ashe wanki kike yi ni ina ce kina nan zaune a waje ke da mama, ashe kina nan kina wanki ne kai haba Aisha. Idan mijinki ya zo same ki a haka fa. Maryar mama ne daga bayan mu take cewa ‘yar albarka kenan. Tarbiyyar da ta samu daga gidansu ne haka in ba shi ba, ai da tun shigowarta za ki gane. Kyakkyawar tarbiyya. Gwada kanshi yake ba tare da mutum ya san yana yi ba. Mansur ne ya shigo gidan yake jin Hindatu na cewa na bari ta karasa sauran da kanta. Ikon Allah amarya, ke ce kuma kike wanki da kanki? Suke cewa ai shi ne ake magana a kai. Mama ta ce ku bar ta halinta na alheri ne ke nuna kansa. Ledar kayan cefa ne ya shigo da shi a hannun shi inda Hindatu ta karɓi ledar tana mishi sane da zuwa. Suna ɗan wasa da junansa a gaban mahaifiyar shi ita ko uwar sai murmushi take yi tana nuna jin daɗinta a fili. Mansur ɗin ya shiga ɗaki yake cewa ta kai mai ruwa ya wanka. Ɗakinsu ta shiga da ruwan ina ɗan satar kallon su na ce a raina kun huta da sa ido duk da dai uwar mijin ba ruwanta. Amma ni wani lokacin ma ba za ta zo ta tsaya a bakin bayi da asuba ta ce tana son kewayewa kewayawa ne. Dole na fito a gaggauce na bata guri ta shiga tana bina da kallo. Haka aikin girkin kusan ni ce na ƙara sawa hindatin shi saboda yaron ya ƙi yarda sai kuka yake. Hankalin uwar duk ya tashi. A cikin wannan cikin wani tiran ta zuba mana abincin a tare inda ta zuba nama da yawa. Duk ya rufe shinkafar take ce min dan Allah in ci abinci, in saki jiki na dan a gida nake ai. yaron ta ya samu barci na haka ita ma ta samu ta ɗan shiga wanka ta gyara jikinta ta fito. Ban ci abincin ba duk da ina son ci amma kunya bai bari na ci ba. dan kunya nake ji sosai. Kubura tana ganin Hamza da Aisha ta ji wani irin haushi da takaici ya tokare mata zuciyarta. Tana shiga gida ta samu taron gidan duk a tsakar gida kowacce tana aikin gabanta. Yanayinta kawai ya isar wa mutanen gidan cewa yau ba daɗi sosai. Lafiya ke kuwa? Atika ce ke wannan tambayar a cikin ƙwazai irin nata don ita koyaushe nunawa take ba ta son ummi. Ba ta son ummi ta rabu da mama saude. Don kada a samu alheri a ce su raba tare ita ko ta shigo ta ce za ta fita. Za ta fita Ita ko ta shigo da ce za ta fi ta iyawa. Kin ganta da wani kama-kama na alamar rashin lafiya tar da ita. Tar da ita. Mama Saura ce ke tambayar Atika ɗin cikin hasala. A'a, na ga kamar ranta a ɓace ne da ta shigo shi yasa na tambaya in ji Atika. Daga inda ummi take ta ɗan murmusa don ta san cewa ramin ƙarya ƙurarre ne. Ita dai ba don wani abu take tare da su ba duk da cewar da suke ɗiyansu suna aure a gidan wadata da hutu. To amma ina amfanin dukiya babu kwanciyar hankali a tare da yarinya. Kubura tana zaune a saman kujera kanta sama tana kallon tsohon silin ɗin ɗakin mahaifiyar tata. Mama Saura ta shigo ɗakin tana cewa yau ma kun yi tsayar naku ko? Wai me yasa ba a ɗaukar shawara ne kubura? Kowa ya faɗa miki cewa ki je ki haƙuri. Kamar jira take uwar ta shigo da zancen sai kuka ta fara a cikin ɗaga sautin magana da tana cewa mama ni ba zan ƙara komawa gidan wannan macucin mutumin ba. Duk mai ganin na sai dai ya gani amma ba zan koma gidan Nura ba na bar shi har abada. Cikin takaici uwar ke cewa yanzu da kike kukan na aka so kike a tarar mana akai a san halin da kike ciki a gidan mijinki har yaushe aka yi auren nan ne wai. Kubura ta ƙara sautin kukanta ba tare da ta tsaya sauraron uwar da take cewa ta tausasa muryarta ba. Abin da ya ƙara jawo hankalin mutanen gidan kenan suka ɗan tsaya sauraron me ke faruwa a ɗakin. Yanzu kubura wannan abin da kike yi ai bai dace ba. Yaushe aka yi wannan auren da zaki zo wa mutane da wannan zancen? Atika ce kamar wacce take halaba a kofar ɗakin tun farko ta faɗo musu ɗaki. Shekaran jiya fa mijin ke zo kofar gidan nan ya aiko mana da abin arziki. Ɗago kai kubura ta tana kallon Atika cikin Dakatar da kukanta ta ce, Kin ji mugu ko? Azzalimi macuci. Kawai yana can yana gwada min. Yana gwada min wani yanzu ya zo nan yana gyara kanshi. Duk zancen da suke yi kubra bata saurare su ba sai maganganu take faɗi mara daɗi akan mijinta. Mama sau da ta ya ɓaci ta fito waje inda ta samu ummi tana aikinta a hankali kwance. Kubura na ta kuka tana tijara har lokacin da Ummi ta gama abincinta ta zuba mata nata da kanta ta shiga ɗakin Mama Saudi ɗauke da abincin don ta kai mata. Ummi ta yi wankanta kafin ya fa Ummi ta yi ta kafin ta fara ban abinci dan ka'idar ta ne yin haka Ba ta zama raba abinci sai ta tsaftace jikinta tukunna. Kubura na kwance a ta kife a ciki ta kifa ciki a saman gadon mahaifiyarta inda Ummi ta shiga ɗakin da sallamar ta. Haba kubura menene ya farko bai yi ƙarshe ba yanzu kina ganin kin kyauta kenan ki zo kina tayarwa mahaifiyarki da hankali haka kusa da ita ta zauna tana mai ƙara ɗan bata hakuri a cikin tattausan lafazi mai kwantar da hankalin macen da ranta ya ɓaci Kusa da ita ta zauna tana mai ɗan ƙara bata haƙuri a cikin tattausan lafazi mai kwantar da hankalin macen da ranta ya ɓaci. Na tsagaita kukanta take yi can ta nisa tana cewa wallahi ummi abin nura ya ishe ni ne duk abin da kike tunanin zan yi mai. Na ban haƙuri na yi mishi amma kamar ƙara tunzura shi nake yi. Haƙuri za ki ƙara yi kubura kin ji? Kin ga ai kowa zaman haƙuri yake yi yanzu idan kin ce ba za ki koma ba, sai mutane su fara faɗan abin da ba shi ne ba. Alhalin ke kika san abin da ya haɗa ku da shi. Ki yi haƙuri kin ji kubura. Mace ba ta gajiya da haƙuri wata rana shi da kanshi zai gane cewa bai kyauta miki ba a rayuwa ki yi haƙuri kin ji kubura ki tashi ki ci abinci ki watsa ɗan ruwa ko za ki ɗan ki, sai ki ji zuciyarki ya sanyi ki kai wa Allah kukanki da kanki Allah maji roƙon bawansa ne musamman ma bawan da ya roƙa musamman ma bawan da ya roƙa da kanshi tashi kin ji ki ɗan watsa ruwa ki ji sanyin jikinki sai ki ci abinci kin ji mu daina zuba miki ruwa ki yi wanka Ga mamakin Ummi sai ta ga kubura ɗin ta miƙe zaune daga kwancen da take da farko. Ki yi haƙuri kin ji kubura, tashi mu je ki yi wanka ki ƙara sa haƙuri a zuciyarki insha Allah komai zai wuce. Cikin wani sanyin murya kamar ba nata ba ta ce na gode Ummi na gode insha Allah zan yi da kika ce din. Mama Sauda ta shigo ɗakin ta ji daɗin ganin Ummi ta rarrashi ɗiyar tata ta daina kuka. Ta ce wallahi Fatima yarinyar nan ba ta ɗaukar shawara. Na faɗa mata ba yau ba in dai ba so take. in dai ba santa ne ba ai ba zai zauna in baya santa ne ai ba zai zauna da ita ba a bar zancen kawai yaya tashi shi je ki wanka ki kin san mazan nan halin su ne sai hakuri wallahi kin ga kuma ita yarinya ce ba wai komai ne yanzu za ta iya shanyewa ba amma idan an ba a sani za ki ga komai ya wuce an manta kobra ta mige ta nufi waje ummi ta bi ta ta bata ruwan wanka ta shiga a lokacin ne ummi ke cewa yaya dan Allah idan yaro ya zo da zancen shi a cikin tausin lafazi za a bashi magana yadda zai fahimta tunda hankalin da saura mama ta ce Fatima na gode don wallahi yau ba danki ba ban san yadda zan yi da wannan yarinyar ba a gidan nan ummi ta ce hakuri za a yi yaya a bi ta a sannu har a gano inda matsalar yake kin ga sai a magance mata shi kikan yi amfani da kayanmu na mata na baki Aisha muryar Hinda ce daga uwar ɗakin take jefo mata tambayar nan Ɗan dariya ne kawai ban ce mata komai ba ta ce to ba kya so kenan na ce ina so mana. Ta ce amma fa ba na cusawa zan baki ba don shi yana wa mace illa sosai a jiki. Na yi shiru ban ba ta amsa ba ta fito ɗauke da wani bokitin roba a hannunta. Tana ƙoƙarin buɗewa. Duk wanda ta buɗe sai ta rasa ta min bayani ta ɗaure. Tana dariya ta ce kin san fa mu mata ne sai da ɗan gyara dole dan ɗan guntun lokaci gare mu a rayuwa. amma fa sai kin haɗa da ladabi da biyayya da kwarkwasa. Duk da a gida guda kuke da uwar miji ki rufe idan ki kama mijinki ki mashi abin da ya dace kafin wata ta zo tana mai kina kallo. Dan mu matan Hausawa kin san ba mu da tabbacin cewa ba za a yi mana kishiya ba. Kada ma ki yi mamaki idan an yi wata sai ya nuna aike baki taba mishi komai ba duk zaman ki da shi. Dan kin san a wannan zamanin maza suna son su ga ana kula su ana tarairaye su Idan ba haka ba sai su je su aro wacce suka ga za ta iya kula da su yadda suke so. Duk da wahalar da aka sha da ke a baya sai a fita batinki ki zama hoto a gefe. Ta ce Aisha wallahi a yakan ma ya fi faruwa yanzu. Ka wahala da namiji idan daɗi ya zo ya ce aike ki iya ci ba. Dan Allah Aisha ki cire kunya ki kama mijinki ki kula da abinki kin ji? Ga ki yarinya karama wannan abin da zan baki ki yi amfani da su za su taimaka miki sosai sai wasu kwalabe da ta bani guda biyu ruwa ne kamar turare a ciki ta faɗa min yadda zan yi amfani da su sai a lokacin na tuna da wanda gwaggo na ta taɓa bani a baya lokacin ina amarya ina mata godiya tana jin daɗin yadda nake ta bata girma ta haɗa min da bedsheet sabo da kuma room freshener masu ƙamshi da man kitso da na wanka da na wanke gashi sai yamma Ali sai zo muka tafi gida da leda ta tafam shake da kayan tsaraba inda ta rufe wa Umma baki shine sabulai da man shafawa da babban basin ta ce da ba wa Umma don yanzu surukai kyauta suke so. Muka rabu muna ji tamkar kada mu rabu da juna don duk sabon da muka yi da ita da surukarta mai kirki ta bani turaren wuta da 'yan abubuwan amfani. Tun da muka dawo Umma ta ɗan fara shan kamshi, amma ina ba ta tsara ba ta tare Tare da faɗa mata saƙon Hindata cewa za ta shigo su gaisa sai ta shiga washe baki tana cewa ‘yar albarka kenan. In ce yaron dai ya samu sauƙi. Na ceto da dama dai za a ce ta ce ai zance. Zan ce Hamza ya kai ni na dubo shi kafin ya tafi. Na shiga ɗakina na samu guri na ɓoye tsaraba tare da ba mai ganin inda suke. Umma tana min ta yin abinci na ce mata na ƙoshi mun ci abinci a can. Ta ce ‘yar nema an ciyo daɗi kenan yau. ba a yayin na umma ko Tun a ranar na fara amfani da abin da Aunty Hindatu ta bani, inda take ce min na daina yawan karɓar abin da Zara take bani, don ko banza matar ɗan uwana ne, don duk yadda aka yi za ta so ɗan uwanta da ni. Wata rana ma uwar da za ta iya ba ta wani abu ta cuta, wata rana ma uwarta za ta iya bani wani abu ta cuta, ta cutar min ta wannan hanyar, don haka ne taka tsantsan da dangin miji, don ba abin yarda ba ne, sun fi son ɗan uwansu da matar ɗan uwansu. Ranar Hamza da ya kasa dorewa, sai da ya nuna min iya zaƙuwar shi a kaina sai zance yake sakewa yana tambaya ta wai me ke faruwa ne haka da yawa. Ya ga fa baki ɗaya na canza mai salo da taku wanda bai sani da su a dacen baya ba. Kwana su huɗu da Mansur suka kwasa suka koma ba tare da yaran siyasu ba kamar da duk wani ɗan makaranta mai iyali ke komawa ya bar matar shi cikin rashin son barinta. Damuna ta sauka mai albarka inda mutane sai gona suke kai da kawo zuwa saboda lokaci ne na noma yanzu. Kuɗin da Hamza ya bani ajiya ya karɓi rabi-rabi daga ciki ya nufa harkar noma da shi. Idan yana makaranta Ibrahim ne mai kula da harkar noman shi da sauran abubuwan gida. Inda sukan kwashi 'yan kallo da umma su hau sama su faɗo amma Ibrahim ya ce shi san ba zai yarda ba. Sauƙinta sai idan Hamza ya shigo gari takan ɗan samu irin yadda take so a gare shi. Shuka sun yi laflaf da su a cikin daji tamkar an shimfiɗa kafet ne a fili. Gwanin ban sha'awa da su mutane sai zance kan nomar Hamza ɗin inda suke mamakin wannan hikima ta ƙaramin yaro. Kuma shi har zai yi irin wannan shuka babban gona haka? Baban Mudi yana daga cikin masu farin ciki da irin wannan ci gaban da ƙaramin yaro kamar Hamza ya samu a kan amfanin gona. Sun shiga hutun dogon zango inda ɗalibai sukan daɗe a gida suna shan hutu kowa da irin abin da yake a wannan lokacin. Wani rana Asabar da Yanzu yana sauri na kammala aikin abinci masu zuwa gona, wanda duk yawan shi babu ɗaya daga cikin 'yan matan Umma da suke taya ni wannan aikin mai wahala. Ganin yadda yake ta faman aiki ni ɗaya Ibrahim yake tambayar ina sa Asma'u su taya ni. Umma da ke daga ɗaki take cewa to ɗan iya ba za su fito ba, ina aiki mijinta take yi ita. Ibrahim ya ce su kuma aikin yayansu su kuma aikin yayansu ko? To duk abin da aka samu ai da su ake ci. Hamza ɗin yana da kokofa yana jin zancen da ake yi amma bai ce musu uffan ba, dan tsakanin Umma da Ibrahim ba a shiga tsakaninsu. Haka nan Umma ta rufe shi da faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Take cewa ta ga kamar ana son a shiga tsakaninta da yaranta, a raba ta da su, abinda ba za ta taɓa yarda da shi ba kenan a rayuwarta. A ƙarshe Hamza ne ya shiga ba ta haƙuri inda da ƙyar ya samu ta shiru a kan zancen. Daga haka Hamza ɗin ya samu ya ja Ibrahim suka zuwa gona don gudun kada ya ƙara jawo wani zance. Suna hanya ne a saman tsohuwar babur ɗin Hamza da ya saya musu don rage zirga-zirga zirgar hanya Hamza yake cewa ina son kafin na karasa karatun nan Aisha ta koma makaranta ita ma ta karasa nata karatun sai dai Umma ta ki yarda da hakan ba san me yasa ba ba ta son zancen Aisha ba a rayuwarta Ibrahim ya ce idan har kana ra'ayin hakan kada ka faɗa mata sai ka kammala mata komi yadda ya dace sai ka sanar da ita zancen tafiyar kawai shine kawai ka kuma faɗa mata lokacin da nake a gurin sosai Hamza ya ji daɗin wannan zancen na ɗan uwan shi inda ya sa a ran shi cewa da yaron ya da zarar ya koma zai fara nema mun gurbin karatu a inda ya dace yanzu a ce duk yawan yaran nan kun kasa ko da rabin aikin da yaran gidan Rabi mai gyaɗa suke yanzu ku duba kusan goma sha yanzu ku duba kusan mu goma sha amma gona ɗaya ƙarama ta gagare mu nomawa audi ne ke cewa babansu tun suna yara ƙanana suke wannan noman a gidansu mu ta yaya ma za mu iya wannan aiki da Hamza yake shi da 'yan uwanshi su da suka tashi tun suna yara suke aikin ƙarfi ran baba mudi ya ɓaci inda ya musu kaca-kaca akan su dage su tashi tsaye su nemi na kansu don in shine yau gobe ba shi bane Ganin yadda ran shi ya ɓaci da su yasa suka fahimci cewa faɗa ne yake musu na ƙwarai a lokacin. Boko duk ya ɓata matasa yanzu har ta kai ba sa iya sana'ar hannu ko kaɗan abinda sauran yaran 'yan kudu suka fi matasan arewa da shi kenan don su ba su dogara da boko ba kawai a ce sai an aikin gwamnati. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.